muna wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwan wannan lokaci mai tarin albarka muna wa Allah godiya bisa akan muna roƙonsa Allah da ya karbi kyawawan ayyukanmu mu Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka ba ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka ba ikon guje mata dan uwa a gurguje wani dan tsokaci nake da shi dangane da wani bidiyo da yake yawo da kuma zantuka da ya biyo baya akan wannan bidiyon ina kiran yan uwa da Allah da mu tsarkake niyya mu saboda Allah mu kalli addinin Allah mu nemi gaskiya a duk inda take kuma mu goyi bayanta idan kuma mun gane kuskurenmu to don haka mu karɓi wannan kuskure shine daidai wato akwai waɗansu abubuwa da suke faruwa wanda za ka ga waɗansu jahilai daga cikin 'yan bida'a sukan yi ƙoƙarin yin hotuna da malama na sunna suna yaɗawa waɗansu kuma bidiyo ne ake yi tare da malamin sunna ɗin suna zuwa suna yaɗawa wanda su suna da manufa na yin wannan abu su 'yan bida'a kenan amma akwai sabuban da ke janyo wannan abu wanda su ya kamata mu kalla nan daga ƙarshe in ɗan yi ishara dangane da abin da ya faffaru da farko kafin in ce komai zan maimaita na. dangane da malama manya waɗanda suke jajirtattu gurin yaƙi da bid'a da kuma tabbatar da sunna wanda wannan mawqifin nawa in ka duba cikin littattafai na magabata irin su shekul islam ibn taimiyya za ka ga yadda yake mu'amalantar ahli sunna wanda ya kuskure ko wanda ya ba daidai ba ya bambanta da yadda yake mu'amalantar 'yan bida'a wanda ya zo ya yi ba daidai ba saboda duba da asalin kowa wannan al'aslu fihi shine as-sunna malamin sunna wancan kuma al'aslu fihi shine bid'a da haka in dan bid'a ya zo to ya zo ne yayi kokarin tabbatar da sa idan kuma ahli sunna ya zo to abin da za yi masa zato da tsammani shine ya zo ne ya yi ƙoƙarin tabbatar da sunnan nan to amma akan iya samun kuskure gurin hanyar tabbatar da sunnar saboda shi din ba annabi bane saboda shi din ba mala'ika bane akan iya samun kuskure gurin wannan to in ka zo za ka yi masa mu'amala ba za ka yi masa mu'amala yanda za ka mu'amalanci wanda ya zo tabbatar da bid'a ba za ka yi masa mu'amala ne da tausasawa da girmamawa da jan hankali shi kuma wancan zaka kaurara masa ne ka tsananta masa saboda shi daman asali ba ya zo ne tabbatar da sunna ba shi dan bid'a wannan shine wannan shine mawqifi na ilimi na hankali kuma kuma cikin littattafan magabatanmu ba ka samun saɓanin wannan in ka ga wani yana manhaji saɓanin wannan to in ma san zuciyarsa yake ko kuma ba da awa yake ta karatu ba kawai hauka ne da hauragiya kisa wannan shine mawkifi kuma har yanzu ina kai ko da a ce zan ga malami babba na sunna wanda zuwa ya tabbatar da sunna ya yi wani abu da nake ganin kuskure ne to yanda zan masa mu'amala ba zai taɓa zamantowa ɗaya, da yadda zan mu'amalanci dan bid'a da ya zo tabbatar da bid'a ya kauce ba wannan haka nake kai farko kenan kafin in yi magana akan wa'insu abubuwa na farko wannan bidiyon bayan na yi wannan gabatawar a mawkifi na wannan bidiyon da yake yawo asalatan ba a kansa na zo in yi wannan bayanin ba a asalatan kenan saboda hanyar da nake ganin zan iya bi na bi kuma wannan hanyar ita ce maslaha kuma ita ce za ta sa a saurari abin da za ka faɗi kuma ita ce za ta sa a gyara da haka na ba hanyar da ta dace kuma insha Allahu sako zai kai insha Allahu wannan kenan abu na uku kaga na ɗaya na faɗi mawkifi na akan ma'amalantar malami na sunna da ya zo tabbatar da sunna aka samu kuskure da kuma malami wanda bid'a yazo tabbatarwa aka samu kuskure sannan abu na biyu nayi magana kan wannan bidiyo cewa asalatan ba a kansa na zo in yi bayani ba don wannan insha Allah na san na tura sako kuma zai kai insha Allahu abu na biyu kenan da na faɗi sai abu na uku wanda za mu kalla daga ɓangarorin guda biyu me ke haifar da irin wa'annan abe baɗai ta janibin guda biyu janibin ɓangaren 'yan bida'a da kuma janibin ɓangaren ahli sunna abin da suke haifar da irin wa'annan abe baɗai ta ɓangare guda ɗaya shine ɓangaren 'yan bida'a me ke janyowa har akan samu wa'insu malima na sunna za ka ko suna yabansu ko su ne musu su kalmomi kila ko abin da wayansu suke ganin cewa a'a ai bai kamata ai musu ba su ne musu to me yake janyo irin wannan abu na farko da yake janyo irin wannan shine su 'yan bid'a din munafincinsu da yake tattare da su da kuma irin mu'amalar da suke wa malamin sunna ba irin mu'amala ba shi wacce hagga zuciyarsu haka ne na ɗan ƙara fito da abin malaman bida'an nan in su haɗu da malami na sunna wallahi yanda suke mu'amalantarsa ne kamar duk duniya ba ma malami sai shi yanda suke mu'amalantarsa kamar shi wani imamu malik ne kuma kamar ma aƙidar su ɗaya yadda suke girmama shi suke kuzuzuta shi saboda munafunci wanda duk in ka haɗu da su haka za su yi ma ni na haɗu da wa'insu daga cikinsu wanda za ka ga mutum kamar ya yi ma sujjada yana girmama ka yana nuna kai kaza wani kuma in ko kai waya da shi ya tila ma ƙasa ya tila ma ƙasa akwai wannan yaron Junaidu na Bauchi ina da odiyansa wanda ya taɓa turo min kwanaki tun muna fejin babarsu da yanda ya ringa kuzuzuta ni cewa anya ku kai ɗalibin malam Musa ne ai ka fi malam Musa kaza ka fi shi kaza ka yi kaza ka yi kaza wanda duk target ne na kaka za a yi ya samu wata ƙofa ya ribace ni haka in ka ƙara dubawa malam tanko malam tanko zuwansa isha fm zuwansa na farko ai na je na tarfa shi ai na na tarfa shi kaji inda yake yabona a ai alkanawi ina san batunka. ka san ina bibiyar ka ai tun tafiyar ka gana ai duk ina bibiyar ka ina san batunka saboda kana abu da ilimi kana bayani da ilimi kana kaza kaza kaza to irin wannan abin ke janyowa malami na ahli sunna ya rudu da wannan bayanai da shi wannan malamin bid'a yake masa wanda kuma malam tankon akwai ɗaya daga cikin malamin wanda ya faɗa wannan tarkon na farkon zuwan shi malam tankon isha fm din wanda dakta ya fada cikin wannan yazo zo yana ta yabansa ya ce a ah, ai maganar da ka faɗi kashi ya fi maulidi ai magana ce ta ilimi amma ba a gane ba ne kaza wanda daga ƙarshe a wannan shirin sai da dakta ya zo ni yake waraddi zaka za ka ji har dakta yana bayanin cewa ai a ringa sanin yadda za a yi magana da manya saboda me wannan abin ya ja shi a matsayinsa na ɗan adam wannan abin ya jashi, sai yake ganin kamar wani malam tanko da ya girmama shi haka to ya cancanta yi masa wata mu'amala ta kyautatawa wanda daga ƙarshe har na zo ne tambaya wanda za ka ji daga ciki dakta ya hawo yake cewa ai na fita ma daga kan topic nayi magana akan fana'i wanda kuma cikin ikon Allah kafin a tashi a topic din sai da yan bid'a suka zo su su bi suka tabbatar ai maganar da ne yana kan topic akwai holuman a ciki to kaga daga cikin irin wannan abubuwa da suke janyowa kaga malami ya faɗa irin wannan shine irin yanda su yan bid'a suke masa mu'amala za ka ga in kun haɗu ko in kuna magana yadda suke girmama ka suke nuna ka kai ko kuma in ka zo da wani abu su goyi bayanka su nuna ai kai kai ne ma kawai in ba kai kwata-kwata babu kowa to irin wannan abin yakan janyo su malama na sunna daga suna faɗin waɗansu kalmomi akan waɗancan malama a bisa kuskure saboda sun rudu da irin wannan abin da suke musu wannan bangaren kenan malaman bid'a kenan haka kuma suke duk inda kuka haɗu da su ko kuka yi wannan da su za su tula ma ƙasa in ka rudu da wannan abin haka kuma ƙarya suke har ga zuciyarsu fa wallahi ƙarya suke suna faɗin haka ne saboda su kuɓuta daga kamunka wanda shi yasa zaka gani haka shi karan kansa malam tankon duk da ya yi ni wai yana bi na haka sai dai da ne masa tambaya sai da na tutsiye shi saboda ni na zauna a cikin su na san su na mu'amalance su na san kaidin su kuma na san ƙarya ne wanda daga ciki ba mu wanye lafiya da shi ba sai da yazo duk ya rushe abin da ya faɗi daman yayi ne dan target tsaya in bar shi kada in yi tambayar kuma sai da nayi to wannan na ɓangaren malaman bid'a kenan sa'annan sukan yi haka su kuma da wata manufa manufa shine wani zai raɓu malamin sunna saboda ya suna saboda ya suna tsaya ya zo ya raɓu malamin sunna saboda in aka gan su tare aka haska su tare kila ya samu shuhura wani kuma a'a zai yi haka ne saboda ya bakanta wa mabiya ahli sunna malam wanan ma ai gashi yanda muke da shi dan kai mabiyi ka ji haushi ka ji tsanani ka ji damuwa sai zo ya ta yadawa wato iwon ka banza sukan yi irin wannan kuma su ne in su malama haka kaga wannan bangaren malaman bid'a kenan kamar yadda na faɗi abibi na faɗi sukan iya yin haka ta hanyar girmama malamin sunna ta hanyar amfani da waɗansu kalmomi gare su danya gare shi danya rudu da irin abin da rasu faɗi in aka yi rashin sa'a sai kaga ya rudu kuma da abin su kuma tayu suna yi ne waɗansu saboda sara'u malaman sunnan don su yi shuhura waɗansu kuma a dan su baƙanta wa mabiya sunnan suke haka malaman nan naku to gashi su kuma malaman suka rudu da irin yabo da irin yanda suke fuskanta su kuma ƙarya suke suna fuskanta su ne da suran munafunci suna girmama su ne amma har ga zuciyarsu sun san ba su da girma a zuciyarsu amma saboda wata manufa sukan yi haka wannan kenan ɓangaren su 'yan bida'a mu koma ɓangaren su kuma malima na sunna wa'insu maliman na sunnarsu alal haƙiƙa waɗansu suna yin irin wannan abe baɗan ne a bisa kuskure cewa ba su san wanda suke magana a kansa ba ba su san wanda suke magana a kansa ba ba su san shi ba ƙila ka iya cewa yabansa ya zo musu ta wata hanya ne wanda wannan hanyar ba hanya ba ce amintacciya ƙila tazkiya wa wannan ɗan bid'ar ko wannan wanda yake je mage ɗin ya zo ne ta wata hanya wanda wannan hanyar akwai matsala a cikinta kamar zan ba da misali guda ɗaya shi ma'ana akwai wani wanda kwanaki ya je gurin prof ibrahim makari wani ɗan sakkwato something wa yake ko abdurrahman yake ko wani something haka wanda ya je har yake sukan mala albani a wajen to kaga wannan mutumin ko wannan ɗalibin zaka ga kafin ya ji gurin prop ai ya je ne yana ta yawo cibiya cibiya ta sunna wanda daga cikin guraren da ya je ya zo nan kano ya zo nan kano kuma malama na sunna irin su Dr. Sani Allah ƙara masa lafiya irin su Malam Abdul Wahab duk sun karɓe shi kuma sun je gurin karatuttukansa ko kuma a'a yayi ma karatuttuka a gaban ɗalibai na sunna kuma a masallaci na sunna wanda abin da ya faru gare shi shi akwai wani ɗan uwa da ya san shi tun a garinsu wanda da ya fara ganin sa a Kano ya ga ya zo sai ya kira na ya ce to ku yi hankali da wani ya ce ku yi hankali da shi ya kaji kaji kaji kaji alkanawi kaji kaji lalle lalle sai na ce to tsaya akan layi na kirawo wani daga cikin ɗalibai na dakta daga can kano na sa shi na haɗa conference tsakanin ni da wancan malami na sakkwato wallahi daga ƙarshe ban wanye lafiya ba sai ma abin ya koma musu kamar faɗa kamar hayaniya kamar shi yana ganin cewa ko hassada ake wa wancan dan me yanzu dakta ya yi masa eh, tazkiya dan me dakta sani ya yarda da shi kai kuma za ka zo ba komu kowa ba ka soke shi kai ka ce kaza kai sai ma muka ji labari shi ma wai ya samu tazkiya ne ta wata hanya daga can sakkwatan kuma ta ɓangaren wani babban malamin sunna shi ya tazkiyar wannan abdurrahman wa yake da suna wannan something haka shi ya yi tazkiyarsa wa dakta sani shi ya tazkiyarsa ga sauran malama na sunna wanda kila ta yi akwai wata manufa tasa ko a fahimtarsa ne bai fahimce shi hakikanin fahimta ba don haka wannan ya zo ya ringa yawo ya je kuma zaria idan ban yi kuskure ba kamar markaz na malam albani allah ya masa rahama ya je har wannan markas wannan cibiya ya yi karatu an tattara masa ɗaliban sunna ya yi karatu da nufin kamar ahalin sunna ne shi ma wanda daga ƙarshe sai muka gan shi a wajen prop ba ma ganinsa a wajen prop ɗin ba ya sassoki malamin sunna a wajen ya kuma yayyabe shi shi prop ɗin ya kai shi inda bai kai ba saboda kawai a'a tsayare tunda a wajensa yake kuma tunda ya samu abin da yake so ya gama bin cikin ahlus sunna yayi musu barna alal aqal abin da zai fitar da shi ta natija shine duk ɗalibin da ya rudu da shi kai ya ɗau sunna da muhimmanci duk ɗalibin da ya rudu da ya rudu da shi alal aqal ya ɗauka cewa ai duk ɗaya ne da ku da waɗanda suke kan bid'ar ai ba wani saba alal aqal yayi wa ɗaliban ilimi illa ta wannan ɓangare saboda ya je can ya je can kuma da ya je can ya sassoto in su malama na sunna wanda daga ƙarshe abin takaici abin da wancan malami daga sakkwato yake gudu sai ga shi ya faru waɗanda kuma suka zo suna sukan wancan malami na sakkwato sai na ji sun yi shiru akwai wani wanda da shi ne abin a ya faru da har zan kiransa sai na ga a ah, to tunda abin ya wuce shi kenan sai kuma gashi abin da ake gudu ya tabbata to kaga ta ɓangaren malaman sunna irin wannan abu yakan faru ta hanyar da ta zo zuwa gare su cewa an yi tazkiyar ne, ila su kuma sun aminta da wanda ya yi tazkiyarsa kuma a hakikanin gaskiya ba haka ba ne imma wanda ya tazkiyar shi bai san me shi ba ne ya masa tazkiya ko ya san me shi saboda wata manufa tasa sai ya masa taskiya ya turo shi cikin ahlus sunna yayi barna wanda abin da ya faru kenan akan wancan dan sakkwato daga ƙarshe dai sai muka ganshi a wajen pro bayan ya gama karaɗe cikin ahlus sunna da nufin cewa ai shi ma ahlus sunna ne ana ta cewa ai kaza ka. kuma wallahi abin takaici ni ban taɓa karanta ai rubutunsa ba amma a baki abubuwan da yake faɗi na rantse da Allah muna da ɗalibai na ahli sunna dubbai waɗanda za su fiye da abubuwan da yake faɗi an ce Allah ya yi masa baiwa ta hanyar ta'alif wallafa ali amma abin da yake faɗi muna da dubbunan ɗalibai na ahli sunna wanda za su faɗi ninkin baninkin abin da yake faɗi muna da su da yawa kuma sun fi shi komai to kaga imma ta ɓangaren malaman sunna irin abin da ake samu kenan hanyar da ake wa mai shi taskiya ba hanya ce wacce take nagartacciya ba su kuma suna ganin tunda wanda ya taskiya sun yarda da shi to tsaya su ba shi dama a haka kuma ya je ya yi barna a cikin ahli sunna akan iya samun wannan kaga ahli sunna yana yaban mai shi a zatansa mutumin kirki ne ko a sa ahalus sunna ne yana ba shi dama a majalis nasa a sa cewa yana daga cikin su saboda hanyar da me shi ya biyo hanya ce wacce ko an ha'ince shi a cikin ta ko kuma a'a wanda ma ya tazkiyarsa shi bai ma san hakikaninsa ba ɗaya kenan sannan waɗansu malama kuma na sunna ɗin wallahi suna wannan abu ne waɗansu saboda tsaya su cizguna wa waɗansu malama da suke inkarin irin wannan wanda kamar yanzu alal misal haka kila ka ce waɗansu sukan yi tunda a ah, irin su Dr. Idris ai suna tsanantawa suna cewa kaza suna cewa kaza to tsaya mu yi abin da za su ji haushi tsaya mu yi abin da za mu bakanta musu tsaya mu yi abin da za mu nuna musu eh ba su isa dole sai an yi wannan abin duk shedan ne akan samu irin waɗannan su ma wanda ba sun yi bane fa sun yi ne saboda su fusata malami daga cikin malaman sunna haka suke kawai tun da dai baya so ai to sai ma mun yi ma wa'ansu da bi suke da kayya suke yi ta nan ma ɓangaren ahli sunna akan samu irin wannan tunda dai yana su kan abin to tsaya sai mun yi wallahi akan samu akan samu irin wannan to kaga wannan kenan ta bangaren su malima na sunna sai mu je gaba kamar yadda na faɗi ni mawqifi na ina da mawqifi dangane da irin waɗansu abubuwa da waɗansu manyan malama suke yi ina da mawqifi ko da ina ganin sun yi kuskure ina da mawqifi kamar yanzu alal misal <coughs> abin da na gaya muku na shi malam tanku da yanda ya zo isha fm farkon zuwan sa ya yabe ni ya ce yana son batuna a yana bibiya ta har zuwa ghana wanda ya zo ya yabi dr idris ce ai wannan magana da ka faɗi kashi eh, ya fi maulidi ai daidai kai ai ba a fahimce ka bane kaza ya yabe shi dakta kuma a matsayinsa na mutum ya rudu da wannan sai ya koma ma har a takin ɗina yake dan menene ma zan zo in tsiye shi malam tankwaɗin a matsayinsa na mutum to amma da Allah banda yau kai ka taɓa ji na zo na sa kyamara na ci mutuncin dakta ɗin kai ka taɓa ji saboda ina da mokifi ina duba alkhairan mutum ko da na ga abu kaza da kai ba daidai ba ne kila in ba wanda suka bibiyi shirin ba kila babu wanda ma ya san an yi to da haka ni mawkifi na shine in wani babba yi wani abu wanda nake ganin kuskure ne ba daidai ba ne to ba na zuwa in rushe shi sai to tunda ya yi min haka da kawai a ce ana tashi daga wannan shirin tsa'in sa kyamara ce kaza kaza ka yabi malamin bid'a kayi kaza ka ki ka goyi bayana gashi yan bida amma sun bugu sun tabbatar da abin da nake faɗi sun yi kaza da sai in yi wannan amma eh, ban yi ba amma ban yi ba saboda ina da mawkifi saboda duk wanda nake ganin cewa jajirtacce ne ko yana wannan dan ya samu wani zalla ba shi kenan yanzu in zo in rushe shi na ci mutuncinsa in a'a addinin musulunci ba haka yake ba Hatib bin Abi Balta'a ai abin da yayi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da kuma mutanen makka ai abu ne wanda yake ba daidai ba abu ne mummuna amma da sahabbai za su ɗau mataki a kansa mai manzon Allah ya ce ya ce musu fa ya je yaƙin badar fa ya ce wa ya sanar sheka Allah ya yi tsinkaye ga waɗanda suka je yaƙin badar ya ce ku aikata abin da kuka so na gafarta muku ashe addinin musulunci addini ne ba butuli ba addini ne wanda baya manta alkhairi addini ne wanda in dai ka kyautata masa dan ka samu wani zalla bu zai zo kwata-kwata ya rusa kai ya nuna ma baka ma taɓa yin wani alkhairi ba to shi yasa zaka ga wa'ansu abubuwan ni ban fiye yin wannan ba a fahimta ta ba daidai bane kuskure ne a fahimta ta abu kaza sabawa ne a fahimta ta kaza ne amma wannan shi ke bani dama in zo in sa kyamara in ci mutuncin malami in kausasa masa kalmomi kwata-kwata in manta da dukkanin wani alkhairai da ya yi kawai saboda a'a ya saba ni ba haka ni nake ba kuma wannan shi ne maukifi na sunna duk wanda ba shi ba wallahi hayaniya ne duk wanda ba wannan ba hayaniya ne in kuma ka duba cikin littattafan mu haka zaka gani kuskure kuskure ne amma mai shi wanda ya kuskuren ba ana mu'amalantar sa bane yanda ake mu'amalantar kowane wanda ya kuskure akwai wanda asalinsa alkhairi ne to in yazo yayi wani sharri guda daya ba a rusa wa'annan alkhairan akwai wanda shi asalinsa sharri ne to in yazo yayi wani sharri dama ai ba shi da alkhairi to kaga haka kuma shine abin da ya kamata mu ringa mu'amalantar junanmu da shi sannan akwai mutumin da yakan yi abu kila malami ne na sunna yakan yi abu Ƙila ko yayi yabo ga ɗan bid'a ƙila ko ya rabi yan bid'a kuma wannan rabar yan bid'a din ya tasiri cikin da'awarsa yayi tasiri cikin da'awarsa kila ya rabe su sai kaga idan ya zo karatu yana gefe gefe yana haffafa musu saboda suna da alaka to wannan shine babbar illa wannan shine illa mafi girma wannan shine yaƙi wanda aka yi wa mai shi yaƙi mummunan yaƙi akwai wanda kuma zalla zai samu zai zo ya yi hakan amma hakan ba zai yi tasiri cikin da da'awarsa ba ba zai canja ba wanda ni a fahimta ta dangane da abin da Sheikh Kabiru Gombe yake kenan kawai ni a fahimta ta kenan kuma kamar yadda ai na faɗi ni na ba hanyar da ila hakan shine maslaha no need in zo in wannan a fahimta ta kaza to amma tun da a fahimta ta kaza kuma ina da hanyar da ran isar da sako no need sai na zo na sa kyamara a nan no need na zo na sa na yi kaza na ci a'a ai so nake ya gyara ai ni ban isa in kore shi daga cikin sunna ba kuma alkhairin da yawa sunna ban isa haka in nuna bai yi ba a cikin al'umma dole ya yi haka amma abin da yake tun da so nake a gyara to sai in bi ta hanya da ta dace yadda za a fahimce ni yasa wannan shine dan taƙaitaccen bayani akai wani dan uwa da naga ya turo mun shi ma haka ko wa'insu sun yi magana shi ma ya yi raddi shi yana bayan sauran su maliman cewa ai abu kaza da aka yi don haka daidai ne naga har ya turo min eh, to dan wa wallahi fahimtar ka kenan eh, ni dai fahimta ta na isar da sako ta hanyar da ta dace kuma shine fahimta ta sannan abu na ƙarshe shine wayannan da kuka gansu musamman jahilan prop na gaya muku wannan raɓan malamin sunna da kuke wallahi in muka sa maka stam na jahili har yanzu kai jahili ne malaman sunna ba su ne ilimi ba da za su fitar da kai daga jahilci zuwa haske na ilimi in kai jahili ne jahili ne kuma da muka ce ma jahili ai jahilcinka muka kawo jahilcinka muka kawo to da kaje ka ɗau hoto da malaman sunna wannan shi ke nuna kenan wannan jahilcin naka da muka kawo kasha kenan eh kenan yanzu ya tashi daga jahilci ba jahilci ba ne? a'a ai mu ba hoto muka kawo ba tattaunawa muka yi ta ilimi muka haska ka muka danna ka kai bayani muka ce jahili ne kai da haka babu wata hanya da zaka kubutar da kanka daga jahilcin face hanyar da muka bi shi sa ku je ku ta yin hotuna da a banza ko wani malami yi bayani akan ku ta a banza kuna jahilai kuna jahilai kuma bara mu fasa ce muku jahilai ba sai kun je kun yi karatu eh, wannan shine ɗan tsokacin da zan yi Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace Allah ka ɗora mu akan abin da yake shine daidai kuma ka yadda da shi Allah ka haska mana gaskiya ka ba mu ikon binta haska mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh